وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركم مدى ساكة هدوى أو المجلسين ماكو ماكو دمكي كرات لتاكم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر العلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي وان ديرا سوشي كراتدبو ايدا تريئكو da saba'in da shida bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yau muna ɗaya ga watan rajab a hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam na da shekara 1442 wanda ya daidai da miladiya ta 2021 sha uku ga watan biyu kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya idan ba a mance ba a darasinmu da ya gabata mun karkare tattaunawanmu kan. hadithu hadithu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin wata mashiga daga cikin mashigan da shedan yake amfani da su domin ya lalata wa musulmi tunaninsa shine ta fuskar ya shiga masa zuciyarsa ko tunaninsa ya ta sawwala mai ƙoƙarin gano farkon abubuwa ba zai tike da shi ba har sai ya kai shi ga Allah subhanahu wataala ya ɗarsa masa cewa waye shi kuma ya halicci Allah ah, mun yi dogon bayani da kuma abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda irin wannan tunanin ya ɗarsu a zuciyarsa ga matakan da ya kamata ya bi don gudun kada imaninsa ya samu matsala yau za mu tashi hadisu abdullahi ibn amr ya ce alhadisu tasi'a an abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر, بقدر كل شيء بقدر حتى العجز والكيف رواه مسلم هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره عامه وخاصه سابقه ولاحقه بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها وعلم جميع أمورهم وأحوالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقارى مسيا داشي da babansa أن karanta tarjumarsa ba جمعه ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wani abu da ka gani to Allah ya tsara shi Allah ta'ala ya gwargwaje yadda abin zai gudana duk wani abu da ka sani babba ne ko karami ne na fili ne ko na boye ne daga wurin kowaye ma wannan abin ya fito to Allah ya tsara yadda wannan abin zai gudana ilimin Allah ya rigayi wannan abin sannan kuma tsarin Allah da halittar Allah ta riga yi wannan abu shi ne kullu shay'in bi qadar duk wani abu da ka sani Allah ya kaddara shi alaihi salam yace hatta al'ajzu kai har kasa kasawa ko gajiyawa wal kaisu da kuma dabara malamai sun tattauna ne ake nufi da al'ajzu da yawan sun tafi akan cewa ana nufin wurin ibadar Allah wurin ɗa'ar Allah za ka ga wani mai nauyin jiki ne zai ta cewa zan yi zan yi ta ce in na samu dama zan taimaka wa masu kaza zan yi kaza zan yi kaza wataƙila damar kuma in ta zo sai ka ga ya kasa suka ce wannan shi ake nufi da al'ajin kasawa ga barin mutum ya yi wa Allah da'a ko kuma a'a ya yi abin da zai iya yin wanda ya fi shi gashi Allah ya bashi damar zai iya yin abin da ya fi wannan din amma kuma sai kaga shi kansa an ka tambaye shi menene yasa kai wannan sakacin yana ta zai yi zai yace to har wannan ma ilimin Allah da halittar Allah ya rigaye shi haka na kuma alkaitu dabara jimiri a karsashi da mutum zai yi wani sa ya wani abu shi ma Allah ya tsara wannan hadisin imam muslim malam ya ce kaga wannan hadisin ya kunshi bayani akan wani tushe daga cikin muhimman tuwasu na imani guda shida dama an bambance ba a hadisu jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin tuwasun imani wanda imani yana tsayawa ne ka cokan a kansu al'imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الاخر والقدر خيره وشره ايماني ده الله دران الله يرا ده ملائكتا ده تتفنتا ده منزلنسا sai kuma imani da qaddara alkhairi ko sharri mai dadi da mara dadi yace wannan ƙaddarar za ta iya zamtowa mai daɗi ce ko mara daɗi da khairihi wa sharrihi da hulwihi wa murrihi duk ma'anar ɗaya. amma an nau'anta lafazin ne saboda irin sigar da ƙaddarar take zuwa da ita ko kuma ƙaddarar wadda take gamanniya ko kuma wadda take keɓantacciya akwai fitina da in ta zo tana haɗe kowa da kowa wannan tsarawa ce ta Allah subhanahu wata'ala akwai fitina da in ta zo kuma sai Allah ya jarrabi wasu ɗaiɗaiku a cikin al'umma wasu kuma ya ba su lafiya ya ba su kukuta daga wannan shi ma wannan duka da tsarin Allah ne yake gudana yace haka na da kaddarar da ta riga ta wuce a baya aka yi ta riga ta wuce da kuma wadda nan gaba za ta samu mutum duka Allah ta'ala ne ya tsara ne sabiqihi wa lahiqihi kenan ana so a wannan gabar bawa ya sakankance ya tabbatar cewa Allah ta'ala ya karaɗe komai da iliminsa babu wani abu da yake afkuwa ko ya wakana ko ya gudana ko ya faru kuma ya zamto Allah ta'ala bai san za hakan zai faru ba babu wannan a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala domin in ce haka ne to ina ma'anar sunanta cewa al'alim mai tarin sani kaga wannan sunan bai tasiri ba bai yi ma'ana ba ma'anarsa kuma shine cewa babu wani abu da zai wakana a dacen ko a nan gaba ko a lokacin da ake ciki face sai shi al'alimul khabir masani mai tarin sani wanda saninsa ba irin namu ba ne saninsa ba shi da gaci shi kaɗai ya san iya irin sanin da yake da shi Dan haka duk wani abu Allah ta'ala ya kewaye shi da saninsa Allah ta'ala ya san ayyukan bayi a ɗaiɗaikunsu wane ɗan wane ɗan gidan wanci Allah ya san ayyukansa ya san me zai yi kuma shi ya tsara kuma yana bibiyarsa ga wannan aiki na alkhairi ne ko na sharri ya san dukkanin lamurran bayi da irin halayyar da suke shiga kai bugu da ƙari ba kawai sani ba a zuciya a'a an rubuta ma an ƙididdige a cikin littafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna zalika fi kitab an riga ma an rubuta ya ce Allah ya rubuta a allansa na ƙudura inda yake kiyaye komai yace kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a aya ta 70 ta cikin suratul hajj yace shin baka san cewa Allah ya san duk wani abin da ke cikin samai da ƙasa ba inna dalika fi kitab kai bugu da ƙari ma wannan duk abin da yake wakana a cikin sammai da ƙasa yana cikin littafin Allah a rubuce inna dalika ala Allah yasir kuma rubuta wannan sanin wannan kididdige wannan abu ne mai sauki a cikin irin abubuwan da Allah ta'ala yake yi مالك يقول ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان وما يكون الشاملتان للخلق والأمر وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم لم يجبرهم عليها وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم وخالق السبب التام خالق للمسبب فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهما الله فيهم كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له يتشكما الله تعالى دئيها والسعب yana zartar da wannan ƙudurar ta ayyukan bayi a lokutan da ya zaɓa ya so ya ga dama da bayi a kansu a ɗaiɗaikunsu za su ce bari su janyo wannan ikon zuwa baya da ba su iya ba kamar yadda da za su ce bari su ɗan jirkintar da shi koda da taƙi ne ba za su iya ba domin wannan ba huruminsu ba ne hurumin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya ce kuma duk abin da ka ga ya faru to inda Allah ya ajiye shi din anan ya dace da za a kawar da shi daga nan din sai ya bambara kai sai ya rashin ma'ana shine ma'anar hikimar Allah ta'ala sannan kuma ganin damar sa ce mashi'ar Allah ce tare da cewa Allah ta'ala ya tabbatar wa da bawa mashi'a shine bawa mashi'a a dunkule ya soye wani abu kuma sai Allah ya bashi damar yayi din ya soye je ya sha ruwa sai Allah ya bashi dama kuma ya fita ya sha ruwa ya so ya zauna ya ji karatu sai Allah ya bashi damar ya zauna to amma duk idda mashi'ar bawa ta kai kuma tana bin bayan mashi'ar ubangiji ne inda a ce bawa zai so wani abu shi kuma mashi'ar Allah ta saba mai to wane bawa ya so wannan abin ya wakala bai isa ba ba za ta yiwu ba to shi yasa yace duk wannan abubuwa da suke wakala na kaddara suna tafiya ne ƙarƙashin hikimar Allah da mashi'arsa duk abin da ya gudana to haka Allah ya tsara kuma haka ne ya fi dacewa kuma da ganin damarsa abin ya faru ya ce wanda dukkaninsu su kuma sun tattaro ne akan halitta da umarni Allah ne ya halicce su kuma shi ne yake wato zartar da su da umarninsu Allah ta'ala tare da haka yana tare da bayinsa yana kulawa da su ya san me suke yi me suke aikatawa ya san siffofinsu ya san sifar ayyukan nasu kuma sai ya ba su wata iyawa daidai gwargwadon yadda za su iya gudanar da ayyukan nasu yadda suka zaba saboda adalci na Allah bai tilasta su akan aikinsu ba daga nan ne ma malamai suka ce mutum baya yin abin da bai kamata ba kuma ya kafa hujja da ne da kaddara mutum ya sata ce ya haka ya ce haka Allah ya ga dama mutum ya kisa ce ya haka ya ce Allah ne ya tsara zan yi kisa ko mun san kisa sai na Umar ko ya ce kan wanda ya zo ya yi abin da bai kamata ba kuma ya kafa mana hujja bil qada'i wal qadar ya ce duk wanda ya haka muwa za mu yi mai haddi bil qada'i wal qadar eh, idan kai ba daidai ba to za mu sauke maka hukuncin Allah in ka ce Allah ne yake sai mu ce to mu ma mun maka haji ne haddi ne haka Allah ya tsara kai laifi kuma ai maka haji dan haka ba a kafa hujja da alqada'u wal qadar wurin yin ba daidai ba tare da cewa idan mun tuna tattaunawar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Adam annabi adam ya kafa mai hujja da kaddara ko kuma annabi musa bai ce komai ba mun san kissar allah ya haɗa su a wani wuri a aljanna shi ne sai annabi musa ya ce wa annabi adam ya ce ya adam ya ce kai ne wanda allah ya girmama ka ya halitce ka da hannunsa ya busa maka rai daga rushinsa ya ce amma ka tabar da mu 'ya'yanka sai da kai abin da ka fitar da mu daga aljanna shi ne annabi adam ya ce musa kai kuma allah kai ma ya zaɓe ka yi magana da kai ba hijabi ba shamaki yanzu kamar ka kana na akan abin da allah ya rubuta mun shi tun gabanin ya halicce ni da shekaru masu yawa shi ne annabi salam ya ce fahajja adam musa annabi adam sai ya ƙure annabi musa annabi musa bai ƙara cewa komai ba ko to amma dai wannan ayi ba ba a cikin wannan al'ummar bane ko wancan hukuncinsa daban ne a cikin wannan al'ummar mutum ba zai kafa hujja da alqada'u wal qadar ba yace ai kada wanda ya zarge shi domin yayi ne bisa tsarin Allah malam yace Allah bai tilasta bayi ba tare da cewa ya halicce su da kuma ya halicci aikinsu kuma yana da irada da mashi'a shi yake halittata amma bai tilasta su ba ta yadda za su zama kamar irin an yi programming ɗin abu cewa kai tsaye kawai kaza zai je ya kai ba kuma haka ake nufi ya ce wa huwa ladi khalaqa qudratuhum wa mashi'atuhum har zuwa inda yake cewa yace da mashi'ar su da iradar su da kudurar su duka suna faruwa ne bayan kudura da irada da mashi'ar Allah haka nan karfin na bayyana ko na ɓoye. amma fa a tare da haka sai Allah kuma cikin adalcinsa sai ya sanya sirri a cikin bayi cewa tun a asalin yadda ya halitta ya rarraba mutane akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda shi duk inda ya ga aikin alkhairi wato rawar jiki yake aikata alkhairi su irin wa'annan suna nan da yawa a cikin zuriyar annabi adam don haka sai Allah yake yassare musu da sun ga alkhairin su aikata alkhairi akwai tsaka tsakiya su ne muktasid dan tsaka tsakiya wato shi zaka ga yana da aikin alkhairi kuma a can kuma yana da natsiya din eh khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allah an dan haka su ma bisa yassarewar Allah sai Allah ya yassare musu su yi mai su aikin alkhairi idan alkhairin ya mai ya karato kamar yadda kuma idan zamiyar ta zo ita ma suna aikata ta to amma idan Allah ya ga dagewarsu ta fi yawa wurin mai aikin alkhairi fa yasbiqu alaihi haka kuma wal iyazu billah akasi idan zuciyar ta fi karkata ga sharri shi ma in ba a yi sa'a ba sai a samu fa yasbiqu alaihi kitab to akwai kuma kashi na uku shine zalimul li nafsi wanda shi kuma da aikin alkhairi nesa nesa yake da shi inda ba daidai din ba nan yake ta kwasa yake tafiya to a tare da cewa Allah ya halicci wannan aikin nasu ko da mummuna ne amma kuma la yuriduhu shar'an a shar'ance kuma baya son wannan aikin wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda bayan su yi mai ba su kafirci tare da cewa shi ne ya halicci kafirci wallahu khalaqakum wama ta'malun huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min shi ya halicci kafiri da musulmi ya halicci aikin musulmi kuma ya kaunaci aikin musulmi din ya kwadaitar ai ya halicci kafiri ya halicci aikin kafiri kuma ya tsoratar kada ai aikin kafirci baya so dan haka shi yasa ma idan an yi aikin kafirci sai ya rubuta zunubi in an yi aikin musulunci kuma sai ya rubuta lada akai sannan kuma wa hadainahu najdain sai kuma ya bawa bawa damar fayyacewa tsakanin mai kyau da mara kyau da abin a ce an bar bawa a cikin duhu ta yadda zai kasa gane wanne ne ba wanne ne ba sai ya kafa hujja da wannan halittar bayan wannan ma bugu da ƙari aka ba shi hankali aka turo mai da manzo aka sako mai da littafi aka yanke masa hanzari Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kai ya zamto cewa mutane kuma suna da wani sauran hanzari da za su kafa a gaban Allah maɗaukakin sarki bayan turo manzanni don haka shi kenan magana kuma sai ta ƙare shi ne malam ya ce don haka duk wanda kaman wajjaha afdahu li rabbi duk wanda kullum burinsa shine ya zai me burinsa ya zai ya nufa abin da Allah yake so ma'ana wannan ya yi daidai da faɗin Allah da ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wa ila Allah aqibatu al umur burinsa shine ya zai yi abin da zai janyo yardar Allah ga rayuwarsa to irin wayannan sai kaga sune wanda habbaba ilaihi al iman sai Allah ya so yadda imani a zukatansu Allah ya sa muna ciki wa zayyanahu fi Allah ya ƙawata ɗabi'un imani a zuciyarsa duk abin da yake na alkhairi ne na arziki na mutunci to shi yake burge shi kuma shi yake ƙoƙarin karkata gare shi wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan kuma irin wayannan a lokaci guda sai Allah ya sa musu kiyayyar kafirci da fasikanci da rashin kyautawa da kuma saban Allah sai kaga ba sa son wani waja'alahu min ar-rashidin sai ya sanya su cikin shiryayyu Allah ya sa muna ciki fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajh sai kaga Allah ya cika musu ni'imarsa daga kowace fuska domin shiriya ga daidai wannan ni'ima ce wadda kuɗi baya siyanta nasaba ba ta sabbaba ta domin inda nasaba tana sabbaba wannan to da ba a samu ba a cikin 'ya'yan annabawa an samu wanda suka kasance musu kamar dan annabi nuh kamar dan annabi nuh inna lillahi wa da ba a samu ba cikin matan annabawa wasu <coughs> sun sun saki hanyar annabawa sun rabu da koyarwa annabawa inna lillahi la ilaha illallah ana yasir da Allah ba ruwan nan ruwa جزاكم الله خيرا na'am malam ya ce sai Allah ta'ala ya cika masa ni'imarsa ta dukkanin fuskoki ya ba shi damar ya aikata wannan alkhairu kuma ya ba shi damar ya ba shi akan alkhairi ya ɗore a cikin rayuwarsa ya ci gaba da alkhairi ya ba shi damar ya ba shi lada akan alkhairi sannan kuma ya ba shi damar ya haɗu da Allah akan alkhairi wannan duka ni'ima yace ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان لم ash لهذه الأمور بل والله الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى وليس له على ربه حجة فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية ولكنه اختار الضلالة على الهدى فلا يلومن إلا نفسه قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم yace ما wanda أزوتير إذا izamto zuciyar ta cika da san wani Allah don haka karkatarta da ɗamfaruwar zuciyar ga wani Allah ne ya fi son dai abin da suke na shagala ya fi karsa shi a nan Wataƙila ma ta walla duwa aduwahu shaitan wataƙila ma ya rungumi maƙiyinsa shaidan ya jiɓinci lamarinsa wannan ya fi birge shi to ire-iren wannan za ka ga Allah ba zai hore masa al'amura na ɗa'ar Allah ba sai Allah ya bashi ya sakan mai linzami ga abin da ya fi karkata ga abin da ya fi birge shi ga abin da ya fi ƙayatar da shi mutum ya kutsa cikin saɓon Allah sai Allah ya taɓar da shi waka zalahu sai izamto abubuwansa ba sa zuwa yadda yake so sai Allah ya bashi da iyawarsa don haka komai naka sai ya zamto cewa baya tafiya daidai ƙarshe dai ba zai samu kansa ba sai a cikin ɓata dalal ya bata ya ɓace hanya kuma tare da wannan ba shi da wani sauran hanzari ko hujja ko wata ta cewa a gaban ubangijinsa shine walaysa lahu ala rabbih hujja domin ne malam yace domin Allah ya bashi dukkanin hanyoyin da zai iya kubuta amma sai ya watsi da su shi yasa a wata ayar Allah yake zalika bi annahu mustahabbul ama ala al-huda yace wa amma ya ayata ce وأما Fa فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ga shiryar ta zo karara to amma sai ta zamto ba ita take burge su ba saboda me saboda ta ci karo da wasu maslahohinsu saboda su sun fi so su gwangwaje su sakata su wala su ji daɗi su yi kaza su yi kaza sai Allah ya ce sai Allah ya karkatar da su ga abinda ya fi burge su malam ce Allah ya bashi dukkanin sabubba da hanyoyi da mutum zai iya riko da shirya ya samu shiryar to amma sai wannan bai burge shi ba sai ya fi ɗoki ya fi karkata ga bata walakin na huktarar dalalata alal huda ya ce fala ya luman na illa nafsa ya ce don haka irin wannan kada ya kuskura ya zargi kowa sai kansa domin Allah ta'ala ai ya faɗa ya ce mutane dangane da sakayya ranar gobe kiyama kashi biyu ne babu na uku dangane da karɓar sako tun a nan duniya na annabawa kashi biyu ne babu na uku wanda saƙon ya burge su sai suka tursasa kansu ko da ba daɗi suka karɓi sakon sai Allah ya hore musu shiriya wa'annan su ne fariƙan hada kashin da tsagin da Allah ya rubuta shiriya da kaddararsa ya rubuta shirya wa ilan shiryayyu ne Allah ya sa muna ciki yace kuma wa fariqan haqqa alaihim ad kaso na biyu su kuma wanda bata ya riga ya ya tabbata akan su Allah ya kiyashe mu sai Allah ya faɗi waɗanda suka zaɓi batar yace innahu muttakhadhu shayatin awliya ba kawai rubutu ne kadai yayi tasiri ba fi haqqihim ballantana su kafa hujja da alqada'u wal qadar a'a su ma akwai abinda abin da suka yi suka janyo wa kansu innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya sirriki shaidanu na mutum ko na aljan su ne ababan jibintar su ne masoyansu su ne ababan koyansu su ne waɗanda suke sa su su yi su hana su kuma su hannu innahu muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi koma bayan Allah sun yi watsi da littafin Allah saƙon manzannin Allah sun yi watsi da saƙon da malamai suke yin fashin baƙi na Allah da manzansa domin wannan ba shi yake ƙayatar da su ba sai suka riƙe ɗaya ɓangaren wa ya na annahun muhtajun kuma suna tsammani suna zaton cewa wai su akan shari'a suke nan Allah ya nemi mana bayanin Allah ya kiyaye yadda Allah yake ƙawata wa batattu hanyar ɓata, bayan sun shiga ɓatar. sun fara fariya da batan sai batan ma ya dinga burge su don haka ma'ana nisa tafiya ce tafiya kenan yadda cewa ne ba za ma su ji kira ba Allah ya kiyashe mu ma'ana mutum yana kaiwa matakin da a cikin bata ba abin da zai burge shi sai bata yana ma alfahari da batar Allah ya kiyashe mu sannan kuma kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yake faɗar a aya ta 16 idan ka koma aya ta biyar. Allah yana magana akan Alƙur'ani mai girma a matsayinsa na haske da annuri domin yana haskaka wa duk wanda ya nemi ya haskaku da shi hanyar gaskiya ga barin hanyar bata inda yace faqad ja'akum min faqad min nurun wa kitabun mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shiryawa da Alƙur'ani da kuma shi kansa Alƙur'anin haske ne daga Allah madaukakin sarki sai ya ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana wanda Allah yake yin shiriya da shi shin kowa yake shiriya la man ittaba ridwana wanda yake kokarin ya bi yaddar Allah ma'ana wanda a ransa shiriyar tana kayatar da shi shi yasa Allah ta'ala yake wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wadanda suka shiriya akan kansu to sai Allah ta'ala ne sai ya dada musu shiriya wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah zai dada wanda suka suka shiriya ya dada musu shiriya ya ba su sabati ya ba su sakankancewa da mutuwa akan shiriya yace subul salam tafarkin aminci shine tafarkin aljanna wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma zai dinga fitar da su daga wato duhu na jahilci da bata ila nur zuwa haske na shiriya da yaddar Allah bi izni duk wannan da izinin ne kaga alqada wal qadar wa yahdihim ila siratin mustaqim zai shiryar da su ga tafarki madaidaici shine musulunci da imani Allah ya sa muna da rabo a cikin ya ce wa hada alqadar يأتي على جميع أحوال العبد أفعاله وصفاته حتى العجز حتى العجز حتى العجز والكيس وهما الوصفان المتضادان الذي ينال ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل للعجز الذي هو عدم القدرة وهذا هو معنى الحديث الآخر اعملوا فكل ميسر لما خلق له malam yace wannan kaddara da ake ta magana akai babu wani bangare na rayuwar bawa da zai kubce masa Ba ka da wata istiqlaliya cin gashin kanka ka ce a'a kaza dinka da zai tafi a rayuwarka kai ba ka yadda Allah ya tsara maka ba sai yadda ka ga dama abin da kake so shi zai wakana wannan kana neman mustahil ba haka Allah ya tsara rayuwar wakana ba yace babu wani abu ko na aikin bawa ko na sifarsa ta halitta babu wani abu da zai kubuce yace har kasawa da kuma dabara duka suna cikin ƙaddarawa Allah yace wanda kasawa da kuma dabara wannan siffofi ne guda biyu masu cin karo da juna in mutum ya siffanta da na farko din shine gazawa zaka same shi sakayyar aikinsa ko da yaushe tabewa ce da asara da dana sani domin in baka in kana gaza yin abin da ya dace to sakayyar ma za ta zo ba wadda kake so ba don haka mutum zai zama cikin damuwa Ya ce na biyu kuma sifa ta biyu ita ce dabara da kokari shi kuma wannan tana gadar da mutum tana gadarwa da mutum jajircewa cikin ɗa'ar Allah kenan a nan takaitawa da kasawa ana nufin takaitawa wadda take abin zargi wadda bawa shi a kan kansa zai iya yin hoɓɓasa ya yi ƙoƙari sai ya ƙi an gane zai iya yin wani abu ko ƙaƙa ya ɗan motsa sai Allah ya taimake shi sai ya ƙi kaga wannan in ya tashi waye abin zargi shi ɗin da bai motsa ba shi ne abin zargi ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga a wasu daga cikin hadisansa saboda wannan ma'anar sai ya danganta aiki ga bawa cewa bawa ne ya sakaci inda yake man a bihi amalu duk wanda aikinsa ya dakirar da shi me yasa bai danganta abin ba ga Allah saboda Allah ya baka damar kai aikin to amma bawa sai ya tsaya yana zanyi zanyi taswif ko kuma ya samu mummunan aboki ko wani sababi wani dalili wanda zai hana shi yin aikin to kaga a ƙarshe bai kamata ya zo ya zargi wani ba ya ce wane ne shi sa kaga har a lahira abokin da zai zargi abokinsa wannan hujjar tasa ba ta zamtowa uzuri a wurin Allah ba a karba domin ai Allah ya bashi damar da zai iya zillewa abokin ko wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد bada عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا wannan duk hujjoji ne na shedan wanda yake wa mutum sakiyar da ba ruwa don haka a wurin Allah ba karɓaɓɓu ba ne shi ma ba a ma tsaya ana tattaunawa da shi ba don a ce eh kai kana da uzuri ba uzuri ba malam ya ce dukkanin sakaci wanda za a iya zargin bawa a kai a nan shi ake magana kenan sakaci wanda ba za a iya zargin bawa a kai ba wannan shi ne ba abin zargi ba ne ya ce kasala mutum zai iya abu amma ya kasala wannan abun zargi ne yace shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin bukhari da muslim yake cewa ku dage ku yi aiki Kowannan ku Allah zai ba shi damar yayi aikin da Allah ya halice shi domin shi asalin wannan sababul wurud na wannan hadisin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan alqada wal qadar sai ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaye shi yace ya rasulullah da Allah muna kan fashin baki wai abubuwan da Allah yake rubuta mana na shirya da halaka zai gudana ne ya wanzu ya wakana a kanmu daidai da abin da Allah ya tsara dama zai same mu ko ku a'a mu ɗin muna da wata hoɓɓasa da za mu iya yi Allah ya taimake mu shi ne sai alisalam ya faɗi wannan hadisun ya ce Allah ya rubuta komai ya gwargwaje amma fa duk wanda yake dama ba shiryayye ba ne Allah ba zai hore mai ya aikin shiryayyu ba kamar yadda duk wanda yake mai ba a ɗaya tsagin yake ba shi ma Allah ba zai hore masa ya aikin ɗaya tsagin ba mana kowanne abin yassarewa ne ga asalin abin da aka halicce shi shine i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa yace amma ahlus sa'ada wayanda suke mutanen kirki yan aljanna Allah ya sa muna ciki fa ne li'amali sa'ada Allah zai hore musu ya kuwace musu su dinga aiki na mutanen kirki wa zalika bi kaisihim wa tawfiqihim ta hanyar dabarun su da jimurin su da kuma datarwar da Allah zai musu wa lutfillahi bihim da kuma lutfin Allah gare su wal kayyis wal ajiz huma al mazkuran fi qawlihi yace waɗannan guda biyun da al kayyis da al ajiz mai dabara da kuma kasashe su ne dai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a hadisin al-Imam Tirmidhi da kuma ibnu maja kuma Tirmidhi ya inganta shi cewa al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani yace mai dabara shine wanda ya tsaya yayin kansa faɗa ya dinga yin aiki ya yi tanadi ya tsorurci abin da zai je ya tarar da na gobe kiyama don abin da zai tarar bayan mutuwa shi kwa kasashe mara dabara shi ne wanda ya bi soye-soyen zuciyarsa amma kuma a gefe guda ya je yana tabura-taburaci yana da buri wanda yake mala ne hayatala ba shi da ƙarshe yana burin Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza amma bai yi aikin da Allah zai mai kaza ɗin nan ba to anan ne malam ya kawo ƙarshen uh, wannan hadisi da yake magana akan alqada'u wal qadar ko kuma alqadar mun san hadisin imam muslim wanda annabi wanda abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda wani ya mai tambaya yace wasu mutane sun bulla a garin su suna cewa duk abin da kaga yana faruwa kawai haka yake fadowa sudfatan ba tare da Allah ya tsara ba abdullahi dan umar yace wannan tunanin kuskure ne tuhumar Allah da jahilci ne yace na rantse da Allah ɗayansu ba zai yi imani ba har sai ya yi imani cewa duk abin da yake faruwa a rayuwa Allah ya tsara shi kuma ya rubuta shi kuma ba zai wakana ba sai Allah ya ga dama ya ba da umarni sai ya ce wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kawo hadisin jibril a ciki sai ya ambaci inda aka ambaci arkanul iman as-sittah rukunan imani guda shida daga ciki sai yace wal qadari hudwihi wa murrihi yace da kuma kaddara mai dadin ta da mai dacin ta yace nayi imani da kaddara mai dadin ta da mai dacin ta an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'a min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داع في هذا النص فهو داخل في هذا النص وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة والداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى وكل من عآن غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة ما لن يتي حديثي نقوم حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من كرم ترجمة ساء يتي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي دوان ليكرا زواج الشريع shine man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shiriya shiriya shine duk abin da Allah ya yarda da shi kuma yake so a bauta mai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da shi wannan kadai ne shari'a abin da zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma al'ummar musulmi suka yi ijma'i akai duk abin da ya saba wannan tushen ko da ma'abocinsa ko mabiyansa sun kira shi shari'a to a wurin Allah ba zai zama shari'a ba yace duk wanda ya kira zuwa ga wannan abu to kana lahu min zai kasance shi ma yana da lada kwatankwacin ujuri man taba'ahu kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi suka yi aiki da wannan ilimin da ya koya min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an ba tare da an rage musu wani abu ba ko ƙaƙa yake a cikin ladan yace haka na duk wanda ya kira zuwa ga bata shine abin da ya ci karo da Alkur'ani da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in musulmi duk wanda ya kira zuwa ga bata to zai kasance yana da kamasho kwatankwacin kamashin waɗanda suka yi aiki da wannan batan da ya yada ba tare da an rage musu komai ba cikin wannan kamashin hadisin imamu muslim malam ya ce wannan hadisin da ire-iren sa na hadisai suna kwadaitarwa wurin mutum ya dasa alkhairi ya yada alkhairi ya kira zuwa ga alkhairi sannan kuma suna tabbatar da daraja da matsayin waɗanda suke so su yada alkhairi a cikin al'umma sannan hadisin yana tsoratarwa yana razanarwa ga barin ya ɗabata da zalunci da kuma muni ko girman laifin wanda yake yaɗa bata nan yaɗa bata da dukkanin hanyoyin da za a iya yaɗa bata ana yaɗa bata da alƙalami ta hanyar rubutu idan mutum ya rubuta abin da yake zalunci ne idan mutum ya rubuta abin da yake bata ne sai wasu suka karanta wannan batan suka bi wannan batan suka yi aiki da shi to daidai yake da wanda ya furta bata aka ji aka yi aiki da shi ya rubuta da dukkanin kafofin da ake yin rubutu ko a matsayin littafi ko a matsayin wani shafi a jarida ko a matsayin eh, wani rubutu wani yanki na rubutu a kafofin sada zumunta ko a matsayin wani ɗan saƙo takaitacce na murya ko saƙo mai faɗi ko abin da ya kama da haka duk wata hanya da saƙon zai je a matsayin saƙo wani ya ɗauka a matsayin shirya ko ɓata ya yi aiki da shi ya aiwatar da shi to daidai yake da wanda shi ma ya tara mutane ya shela shi ne malam ya ce shiryan nan da ake magana a dunkule babu abin da zai zama shirya sai ya zama ilimi ne mai amfani da kuma aiki na kwarai al'ilmun nafi wal'amalin salih ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai wannan shine muhimmin tushe wanda alkur'ani ko da yaushe yake dora muminai a kai cewa tushen aiki tushen cin albanu tushen cin gajiyar aikin da mutum zai a duniya da lahira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min man amila salihan min zakarin aw unsa sai ce wa huwa mu'min kaga an ambaci al'amalu salih shi kuma imanin anan zaka samu al'ilmu nafi'a al'ilm an-nafi'a ilimin da zai maka amfani ilimin da zai nuna maka me Allah yake so me Allah ya yarda da shi ilimin da za ka gane menene ta wace hanya za ka guji fushin Allah ta wace hanya za ka sami yardar Allah wannan shine ne ilmun nafiya ko kuma ilimin da bai siffanta maka ga yadda sunan Allah yake ba ko siffarsa amma zai taimake ka wurin rayuwarka ta duniya yadda ba za ka fada ba cikin abin da Allah baya so shi ma wannan ilimi ne mai amfani to shine malam ya ce duk wanda ya koyar da wani ilimi Koyan ya nusar da masu koyan ilimi zuwa su wata hanya wadda za su ci alfanu ko su ci gajiyar wannan ilimin to ya yi kira zuwa ga shirya haka na duk wanda ya kira zuwa ga wani aiki na kwarai wanda aikin yana da alaƙa da wani haƙƙi cikin haƙoƙin Allah ko kuma kula da wani haƙƙi cikin haƙoƙin bayi gamamman haƙƙi ko kuma keɓantacce to shi ma wannan ya yi kira zuwa ga shirya yace duk wanda ya wata nasiha a addinance ko a duniyance wanda ta wannan hanyar aka kiyaye addini to shi ma yayi kira zuwa ga shirya yace duk wanda shi akan kansa ne yayi wa kansa fada yake yin ya kamata saboda wani ilimi da ya samu sai ya ga bari ya taimaki kansa ya shiryar da kansa ya aikata abin da za a ce masa son barka har sai wani ya gan shi sai ya yi sha'awarsa sai ya kwaikwaye shi to shi ma wannan kamar ya yi kira ne zuwa ga shirya ma'ana ya yi kira zuwa ga shirya da aikinsa ya ce duk wanda ya gabatar da wani aiki na alkhairi ko wani project mai amfani wanda al'umma za ta ci gajiyarsa to shi ma duka ya shiga cikin wannan aikin dasa wata sabga ta alkhairi a cikin unguwa ba dole sai makaranta ba dole sai masallaci ba dukkan wani abu wanda zai taimaki 'ya'yan unguwa ya taimaki al'ummar unguwa ba za su yi sharholiya ba ba za su fada cikin abin da ba a so ba ba za su fada cikin shaye-shaye ba da abin da bai kamata ba ka sa ido aka taimaki 'ya'yan al'umma duka wannan shi ma ya shiga cikin wannan hadisi malam ya ce kishiyar wannan waɗanda za su daka barna a duk inda suke ya ce dan haka duk wanda shi ma ya fito da wani salo imma ta hanyar rubutunsa ko ta hanyar wa'azinsa ko ta hanyar shi aikinsa a kan kansa ko ta hanyar daure gindi a yi barna a cikin unguwa ko ƙoƙarin assasa barnar watakila hanyar sai da kayan maye ko ɓoye masu laifi ko ba masu laifi mafaka yadda za a samu matsala dukkan wannan shi ma ya shiga cikin hadisi yace dan haka duk wanda suke kira zuwa ga shari'a wannan su ne wanda ake kira a immatul muttaqin shugabannin masu tsoron Allah su ake kira khiyarul mumini zaɓaɓɓun mu'minai domin wannan suna yin aiki ne irin na annabawa dan haka sun zama a immatul yana cikin addu'ar sayyidina Abdullahi Ɗan Abbas Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin wadda'una ila dalala masu kira zuwa ga bata kuma sune a'immatul ladina al-a'immal ladina yad'una ila an-nar manyan jigajigai masu kira zuwa ga bata Allah ya kiyashe mu malam yace duk wanda ya taimaka wa waninsa wurin wata nagarta da tsoron Allah to ya shiga cikin masu kira zuwa ga shari'a haka na duk wanda ya taimaka wa waninsa wurin ya saba wa Allah ya yi laifi ko ya yi zalunci to ya shiga cikin waɗanda suke kira zuwa ga zuwa ga ɓata kun shi ma wannan hadisin muka kalle shi za mu ga a dunkule yana cikin jawami'ul kalim hadisai wanda suka tattare in dai alkhairi kake so ka aikata to ga hanya alkhairin haka na kuma sharri ka nisance shi shi ma hadisin yana tsoratar da kai za mu iya karanta hadisi ɗaya ko lokaci lokaci to sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai ya mana afwa wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh